ko a zaben shekarar 2015 sai da aka fafata da tsohuwar ministan sanita Aisha jumai Alhassan da ake walakabi da maman Taraba inda har ta leko mata ta koma lokacin da ta samu nasara a kotu to wai ko ina gaskiyar batun cewa yanzu ta janye takar take a jam'iyyar ta UDP tare ma da maramun yan takara kamar yadda wasu kafofi ke bayyanawa a yanzu ban tsaya wa Darius ba ban dauka wa tani ba ina nan ina tsaye kamar mashi na tsaya ne domin in ci zaɓe ta ƙarya ne ban sauka wa kowa ba ban goyi bayan kowa ba kuma na goyi bayan kaina ne kuma na roƙon goyon bayan Allah da kuma goyon bayan jama'a domin mu sami canji a Taraba ƙarya suke yi. To ina masu cewa kuma kun kula auren zobe da jam'iyyar take mulki a jiya wato jam'iyyar PDP kan cewa nan ma kuma kina marawa shi gwamnan jiha Darius. Wannan sharri ne kazafi ne ban yafe wa duk wanda ya wannan magana ba kuma ranan gobe kiyama zan tsaya da ni da shi a gaban Allah mu shari'a. Domin me Darius zai bani a rayuwa me Darius yake da shi rufin asiri daidai gwargwado Allah ya yi mani. Sannan ina son goyi bayan Darius wani ya rike ni ya hana ni shiga PDP. Ai ba wanda ya rike ni da sai in shiga PDP in je goyi bayan shi don menene za a ce na abin nan Darius zai na ka da shi zabe 2015. Allah ne bai bani mulki ba. Kuma yanzu ma idan idan Allah ya yarda zan ka da shi saboda hakan bar mishi na me ba wanda na barwa ina tsaye to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da tuni tawaga dan takarar APC Sani Abubakar ladi ke sake fita gangamin kamfen ba wani hari da aka kai musu aukari yayin da suke kan hanyar ta zuwa Ib'i. dan takarar na APC ya koyi gargadi ne da a kaucewa bangan siyasa tare da neman gafara al'ummar jihar Karawa da suka taka a baya daga 2015 akwai waɗanda ba su ji daɗi na ba na yi shugabanci a taraba akwai wanda bai ji daɗi ba don haka ina roƙa tsakanin da Allah duk wanda na da masa ya yafe mini kana rike makami mu na lafiya da juna a yi zaɓen nan lami lafiya ta a yaɗa fotar kowanne takara in so ma kamfen daga wurin iyalinka wurin kannenka wurin makwabtanka wurin parliament nasa in haka ai za mu samu abin da muke so koma da menene dai yanzu ko an zo da ido a ga yadda wannan dambarwa ta jihar Taraban za ta kaya yayin da babban zaɓe ma ke kara matsowa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya